Sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana daga nan ofishinmu da ke birnin Yamai na jamhuriyar Nijar a kan mitoci 1621 da kuma 25. Ana iya kuma samun mu a kodayaushe a duniyar gizo a voa hausa.com ko sashen hausa.com. Masu raro Yusuf Abdullahi ne ke muku sallama a cikin shirinmu na musamman wanda za mu gabatar muku da shi daga nan ofishinmu da ke birnin Yamai a sakamakon yaduwar cutar coronavirus da ya kai ga rufe ma'aikatu da dama ciki har da wasu sassa na babbar tashanmu da ke birnin Washington DC. A cikin shirin muna dauke da hira ta musamman da tsohon shugaban hukumar hana yaduwar cututtuka a tarayyar Najeriya Farfesa Abdulsalam Nasidi. za ji dalilin da yasa wasu ke warkewa bayan sun kamu da cutar coronavirus za ji kuma yadda mabiya addinin kirista jamhuriyar niger suka gudanar da bikin easter ko park wanda bana ya zo daidai lokacin da duniya ke fama da cutar coronavirus ko covid-19 akwai shirin kowa bar gida da kuma sharhin jaridun niger amma sai bayan an saurari labarun duniya jama'a salamu alaikum ga cikakkun labaran duniya mai karantawa sarfil hashin gumel Gwamnatoci a faɗin duniya na nazarin lokaci da kuma tsarin da ya kamata a bi wajen gaggauta koma bakin aiki ba tare da sun jefa su cikin hatsarin kamuwa da coronavirus ba. A jiya Litinin ƙasar Spain ta sassauta dokokin da ta kafa yayin da jami'an gwamnatin Koriya ta kudu ke cewa suna tattauna yiwuwar samar da sabon tsari da zai sassauta dokar zama a gida. Spain dai ta bayo ma'aikatan kamfanoni da bangaren gine-gine damar komawa bakin aiki a jiya litinin. Yayin da har yanzu ake fuskantar barazanar yaduwar cutar, an buƙaci kamfanoni su ma'aikatan su kayayyakin kariya su kuma tabbatar da cewa ma'aikatan na baiwa juna tazarar mita biyu. Kasar Spain dai na ɗaya daga cikin ƙasashen da cutar ta fi shafa, inda mutane sama da dubu ɗari da sittin da biyar suka kamu da cutar, kuma mutane dubu goma sha bakwai suka mutu. Yawancin sassan kasar sun kasance cikin dokar hana fita na wajen wata guda. jiya litinin shugaban amurka donald trump ya ce shine nan ba daɗewa ba zai yanke hukunci kan sake buɗe harkokin ƙasar ba gwamnonin jihohi ba yayin da masana kiwon lafiya ke nuna ƙwarin gwiwa cewa mai yiwuwa annobar cutar coronavirus a kasar ta kusa zuwa ƙarshe. A Amurka, gwamnonin jihohi 42 daga cikin hamsin sun kafa dokar zama a gida a daidai lokacin da kwayar cutar ke mamaye kasar. Trump ya bayar da shawarar Amurkawa su rinka yin nesa da juna har zuwa ƙarshen watan nan na Afrilu. Amma yana duba yiwuwar sake buɗe harkokin ƙasar baki ɗaya ko kuma wani ɓangare ranar ɗaya ga watan Mayu. Yayin da rahotannin kafafen yaɗa labarai a Amurka ke nuna cewa ya rage gwamnoninsu su yanke hukuncin lokacin da za su ɗage dokokin da suka kafa da kansu a jihohinsu. Trump ya aika da saƙon Twitter cewa, bari a fayyace sosai cewa ba haka abin yake ba. 'Yan majalisun dokokin Amurka da ƙungiyoyin kare haƙƙin bil'adama na nuna damuwa akan batun kare sirrin mutane da 'yancinsu. su. a daidai lokacin da hukumomin lafiya ke bincike a china da koriya ta kudu da sauran kasashe kan amfani da dimbin bayanai a yakin da ake da annobar covid-19 ya zuwa yanzu amurka ta takaita amfani da irin waɗannan bayanan wajen yaƙi da annobar maimakon amfani da wayoyin hannu domin bibiyar inda mutanen da suka yi mu'amala da wanda ke ɗauke da cutar suke jami'an lafiya sun dogara da wannan bayanai domin sa ido da inda aka fi samun cutar. amma da zarar yawan waɗanda suke kamuwa da cutar ya daina karuwa kuma gwamnatin trump da gwamnoni za su yi harma ɗage dokar hana fita da sauran matakan ba da tazara wannan dabara ta bibiyar mutane wadda ta kawo nau'in nasarori a sauran ƙasashe ga dukkan alamu za a shiga amfani da ita sosai a nan amurka gwamnan jihar new york ya ayyana jiya litinin cewa mafi muni na abin da aka fuskanta ya zo ƙarshe a jiharsa. sa duk da cewa yawan mace-mace da aka samu sun wuce dubu goma a jihar. Za mu iya shawo kan yaduwarta na ji daɗin hakan abinda gwamna Andrew Cuomo ya faɗi kenan a wajen wani taron manema labarai a Albany, headquarter jihar. Ya ci gaba da cewa tsananin da aka fuskanta ya zo ƙarshe idan har muka ci gaba da amfani da basira. Amma cikin gaggawa ya yi gargaɗin cewa wannan ba yana nufin lokaci ne da za a sassauta matakan da aka ɗauka ba. ciki har da bayar da tazara tsakanin mutane ya kuma yi gargadi kan halayyar ganganci. jiya litinin sanatan vermont bernie sanders ya baiwa abokin kara wasu tsohon mataimakin shugaban kasa joe biden goyon baya a hukumance a zaben shugaban kasa da za a yi a watan nuwamba inda za a buga da shugaban kasa donald trump na jam'iyyar republican dole mu mayar da trump shugaban kasa na wa'adi ɗaya. muna buƙatar ka a fadar white house abinda sanders ya faɗa wa biden kenan a wani taron haɗin gwiwa da suka bayyana ta yanar gizo zan yi duk abin da zan iya na ga hakan ta faru jo sanders ya alkawarin haka shi kuma biden ya mayar da martani da cewa ina son na gode maka kan wannan babban al'amari ne kuma bani goyon baya abu ne mai mahimmanci mai mahimmanci gare ni daga ƙarshe ɗage dokar hana fita a birnin wuhan na ƙasar china inda nan ne annobar coronavirus ta fara bullowa ya bayo masu lafiya mazauna birnin damar yin tafiye-tafiye zuwa wajen birnin tun ranar takwas ga watan afrilu amma yawancin mazauna wuhan kan fuskanci cewa idan suka yi tafiya ko suka nemi aiki a wasu wurare ba sa samun karbuwa wannan birni dai ya samu tabo saboda alakarsa da covid-19 cutar da coronavirus ke haddasawa. To da labarin duniya kenan aka saurara yanzu kuma sai rahotanni. A daidai lokacin da kwararru a fannin kiwon lafiya ke fafutukar kawar da yaduwar cutar coronavirus a Najeriya. gididiga ya nuna cewa cutar na kara yaduwa amma kuma da yawan mutane na samun waraka. A wata hira ta musamman tsohon shugaban hukumar hana yaduwar cututtuka Farfesa Abdulsalam Nasidi ya bayyana ya murya Amurka Madina Dauda dalilin da yasa wasu ke warkewa. ga kuma yadda hirarsu ta kasance. matakan da muke ɗauka a Najeriya matakai ne wanda hukumar lafiyar duniya gaba da wato WHO suka bayyano mana da kuma wanda masana'antar yaki da rigakafin cututtuka wasu NCDC ta Najeriya suka bayyano. Na farko shine maza-maza a gadebi ko majina ko jini wanda suka kamu da cutar a jarraba a gani ko suna da kwari cuta ko ba da shi. in sa da shi sai a keɓe su a kuma tabbatar cewa ba sako su ba sai sun rabu da wannan kwayar cutar na biyu shine faɗakarwa faɗakar da mutane don su gane yadda cutar ke yaduwa yadda take ta jikin mutum da kuma yadda take kisa na uku shine magana mutum ya da kansa ya zama yana wanke hannunsa da sabulu ya kuma ya samu abun sanitizer da ake rarrabarwa yana amfani da su muddin ya ji da bai gane ba ko ya taba wasu abubuwan da bai yarda da su ba to na hudu shine tsaftace muhalli da kuma fesa eh, wa'annan magungunan da ke kashe kwayoyin cututtuka a ko'ina a cikin gari ko kuma yadda mutane suke zama to yanzu ana ta neman yadda za a samo alluran rigakafin wannan magani ba samo ba tukuna ko kuma a samo magani ta wanda za ta yi maganin wannan cutar har yanzu ba samo ba saboda haka dole ne mu mike tsaye mu tabbatar cutar ba su zuwa. To duk da kokarin da kuke yi da miƙe wannan da kai bayani a yanzu ana samun hauhawar cutar a cikin nan Najeriya. A ina kake ganin matsalar take ne da cutar ke hauhawa maimakon raguwa? Inda yana ganin matsalar cewar abin an yi kuskure ne da farko da cutar ta fara shigowar Najeriya daga Italiya. Mm. da an yi maza maza ne lokacin aka tabbatar cewa an rufe Eh, su airports ɗinmu da dukkan da ake samu shigo Najeriya da kuma wanda suka shigo a ɗauke su a keɓe su hotel sai sun yi kwana goma sha hudu in tabbata ba su da cutar kafin a sakin su cikin gari. Eh, nan ya ke ɗan kuskure. Na biyu kuma bayan da aka ba da umarnin a rufe duk borders borders ɗin Najeriya sai aka ce a bari tukuna sai ranar sati ko sunday wata an ba da kwana uku bayan da su wanda suke kasashen waje suka gaka sai suka dinga guduwa cikin gida suna dawowa Najeriya suna dawowa Najeriya sai suka kawo cutar kuma da yawa. Profesa duk da cewa cutar na ƙara yaduwa a Najeriya waɗanda ke kamuwa da cutar suna hauhawa amma kuma ana samun waɗanda ke samun lafiya ana kuma sallaman su domin a yanzu haka an sallami kusan mutum kusan casa'in ma da suka kamu da cutar. Haka. tambayar da mutane ke yi ita ce tun da babu magani ta yaya ake samun warakan nan tsaya shi ne abinda za mu ce a yanzu likitocin da masu aikin kimiyya wanda suke bin wannan kwayar cutar har yanzu ba su gano kanta ba a wasu kasashen suka sami yawan cutar ya sami eh, tsofaffin da suka shige shekara saba'in baya wasa da su amma tun ba turai ba da kuma a asia da america duk muna ganin yadda yake ta halaka mutane amma a duk faɗin afirka har yanzu ba mu ga irin tsananin halin da shi wannan kwayan ke yi ga jama'a a afirka muna kamuwa da cutar amma mun ga zai kashe mutane da yake a turai da america abin bai tsayi a nan ba so shi yasa muke son mu ga me yasa kila ko wani abubuwa da suke taimakawa na uku kuma shine kila kuma likitocin mu sun kware wajen iya yaki da irin wannan cututtuka tun lokacin ebola so suna kokari su tabbatar cewa wanda suka kamu cutan sun samu lafiya kana ganin samun lafiya na da alaka da kila garkuwan jikin mutum mai yiwuwa ne shi ne muke faɗi muka ce kila mu a afirka mun kamu da wasu kwayoyin cutar da suka kama da ita corona kafin corona ta faɗo to kila muna da wasu abubuwan da suke karfafa garkuwar jikinmu da ke hana wannan kwayar ya eh, kisa a afirka kamar yadda yake kisa a can kasashen turai da amerika. to ya batun da jama'a ke ta surutun cewa zafin rana na kashe cutar gaskiya ne ba gaskiya bane tun da gashi kasashen da suka fi mu zafi sun kamu da cutar kuma yana barna a wurin akwai wani abu da wa'annan likitoci da suka shigo daga china za su yi da ya bambanta da wanda jami'an kiwon lafiyar muke yi ne a Najeriya? To, ba mu sani ba tukuna tunda sun shigo wanda ya san cewar suna da experience wato su suka yaki da cutar da ya fara fitowa a nan kasar kasar sin to komin wasu ko rashin wasu sun dai shigo yanzu za mu zura musu ido mu ga ya za a yi kuma in ga sun kware kwararru ne sun iya mu koya a wurin su in kuma ba su iya ba su fi mu iyawa ba gode musu shikenan farfesa abdulsalam nasidi kenan tsohon shugaban hukumar hana yaduwar cututtuka a tarayyar najeriya a hirarsu da madina dauda a wata hira ta musamman da ta hada wakilin muryar amurka a birnin kwanni haruna mamman bako da fasto abubakar musa shugaban kungiyar haɗin kan mabiya addinin kirista a birnin kwanni ya bayyana yadda mabiya addinin kirista suka gudanar da bikin easter ko park a birnin na kwanni wanda a bana ya zo daidai lokacin da kasashen duniya ke yakar cutar coronavirus ko kuma covid-19 bisa ga yanayin da muke fuskanta a yanzu ko a cikin kasa ta mu ta Niger na bangaren wannan ciwo na coronavirus wanda ya sa dukkan ibadodi wanda mutane suke haduwa babu taro na taron jama'a wuri daya to amma duk da haka nan da muke da wannan sallah ta Esta ko zan ce sallah ta Fakka ta tunawa da mutuwar Annabi Isa da tashin sa da makaddatu duk da babu wannan haduwar mutane amma muna ba ubangiji godiya domin mun sani abinda su mun suka yi abu ne mai kyau domin su kawo ba su bukatar yaɗo ciwon da zuwa ga dukkan jama'a na kasashe da kuma na garuka da na kuma jahohi abin na gani banga kuskure da shugabanni suka yi ba abu ne mai kyau wanda suka kaba shugabanni sun nuna kishi na kasar su suna son talakansu domin kada wannan abu ya yadu zuwa ga wannan kasa ta mu ta Niger kenan wannan duk da ya faru ko shugabanni sun sa mu ba mu da wani damuwa a cikin sa a bangaren mu kirsa ba mu sa damuwa ba domin sani ubangiji Allah ya ce ko da mutum biyu ko uku suka tare suka yi ibada suka kira shi yana ji kenan ko a gidanka ko a ina ka shiga shi Allah yana ko ina yana ganin duk abin da kana yi ba sai taron jama'a ne ba mun haɗu gaba ɗaya ne ubangiji zai iya mu ko a cikin gidan mu yanzu misali ga gare mu kristan muna da wayoyi na salula inda zamu ci to za mu yi azumi sai mu kira kowa mu ce mishi waga sahiya ta azumi ce kai azumi gidanka kai addu'a bayan ka ji da kai addu'o'i a gidanka kuma ka ba ubangiji godiya bisa ga abin da ka gabatar a gaba shi mun san gabanin eh, wannan eh, sallar ta ranar bak eh, akwai ranar juma'a good friday juma'a mai albarka wadda ta gabata ya kuka samu kawunan ku a wannan juma'a din wannan juma'a juma'a mai albarka da muka samu kawunan mu zai ce kamar abin na faɗi ne godiya ga ubangiji domin dukkan juna dukkan mu kirista mun san yadda muke ciki kuma dukkan mu a ranar nan mun yi addu'o'i mun kuma danka komi a hannun ubangiji mun ba ubangiji godiya kamar da muka saba idan muna yi muna yin wa'azi da kuma yin majuka da muke filin-filin na mutuwa annabi annabi isa tun daga haifuwarsa har zuwa mutuwarsa wanga lokaci ba mu samu damar yin ba da yake an wannan doka amma mun sa komi a hannun ubangiji a gidajen mu muka yi addu'o'i domin yanayin da muke ciki yanayin da duniya take ciki kuma cikin wani addu'o'i da muka yi mun sa kasashe da dukkan kasashe wanda suke fama da wannan yanayi mun damka duniya a hannun ubangiji domin ubangiji ya kawo mana saukin wannan abu wannan ba ya cewa ya bata tsari da irin shirye-shiryen da ake na shagulgulla kamar da aka saba da yake mun fahimci juna kuma mun gane juna kuma duma lafiyar juna ce ake bukata in babu lahiya babu ibada kenan in akwai lahiya akwai ibada mutum bai ibada babu lahiya yanzu in aka ce a bar kowa ya ta ciwon ya yadu mun sani Allah ne mai kariya Allah ne mai tsaro amma in aka ce kowa ya hita yayi to abin zai zama da matsala duk ciwon din doka shi ne ake yi amma bisa ga wani abu da mu ce bai zo mu da wani matsala ba mun sani ubangiji ya sani kuma yana ganin abin da muna yi mun yi addu'o'i mun yi godiya bisa ga wannan alheri wanda ya muna kenan babu wani kuskure ko wata matsala cikin wannan bangare ba bai kama da damuwa ba muna gani a cikin kasar mu akwai waɗansu waɗanda ke bijirewa ko kuma ba su yarda ma da cewa akwai wannan cuta ta coronavirus ba shin ana iya cewa cikin kuma biya addinin kirista Allah an fuskanci irin wannan matsala na waɗansu waɗanda suka bijire ma abin suna cewa san ma abin babu shi illa dai wani mataki ne ake so a ɗauka bisa ga yanayi na mutane a gare mu kirista ni dai a bangaren munan da ni sani a kunni ba samu wannan bijirewa ta dukkan mu da muke cikin wuri mun gaskanta a fara gaskiya eh, zan ce inda ka ga ciwo yana kashe kasashe miliyoyin mutane dan an ce maka ko shi a kasar ka bayyuwa ka ce babu shi a kasar ka magana na ta ce mun ga shugabanni kuma shugabannin nan Allah ne ya dora su sannan magana na ta ce duk wanda bai biyayya ga shugaba ba to bai biyayya da Allah ba domin Allah ne ya dora wannan shugaba abu guda ne wanda nake cewa wanda zamu iya mu bujewa shugabanni shine idan shugabanni suka ce babu ibada ko a gida kowa ya bar addini wannan dole mu burjeye domin shugabanni su sun hana yin addini amma an ce kowa ya ta yi abin shi a gida ibada ka yi ta a gida kenan babu wani abun burjirewa a ciki mu yi abun mu a gida mu dauka komai a hannun ubangiji kuma yana ji Allah kuma yana saurare bangaren mu na sa zuciya a wasu kasashe ina jin akwai masu ko kristoci masu irin wannan burjirewa ina gani wanda suna su ba su yarda ba amma a nan kasar Nijar mu ba mu da ban samu wanda suka kawo wannan burjirewa a cikin kasar mu ta Nijar ba domin sani shugabanni Allah ne ya dora su kuma dole mu yi biyayya da shugabanni kuma mun san wannan ciwon din akwai shi amma muna neman kariya ga Allah kuma kariya gare mu mu kanmu mu kare kanmu ta wurin yanayin cuɗanya da juna addu'a da muke da ubangiji ya kawo sauki wannan abu pastor abubakar musa kamar ga mai saurare wanda bai fahimci wannan sallah ta pak ba ya ne za ka yi ka kwatanta mai menene asulinta menene dalilin wannan sallah saboda wanda ka sauraron mu ya fahimci abin inda ya samo tushe da abin da an ka sama gaba pak ah, mutune ne idan muka ce pak muna tunawa ne ko esther muna tunawa da mutuwar annabi annabi isa da kuma tashinsa daga matattu shine muna ce mashi pak kenan ranar mutuwa almasu cikin kwana uku nan ya mutu rashima'a rajima aka kashe shi aka gice shi ya tashi ran lahadi rana uku kenan yau za Fasto Abubakar Musa kenan shugaban kungiyar mabiya addinin Kirista a birnin Kwanni na jamhuriyar Nijar a hirarsu da Haruna Mamman Bako. To madalla karfa a shafa muna kawo muku shirye-shirye na musamman ne daga nan ofishinmu da ke birnin Yamai na jamhuriyar Nijar. Kafin mu ci gaba sai a shakata da wannan wakar. baby.

Kowa ya bar gida ka gida ya bar shi. Jama'a salamu alaikum barkanmu da hantsin ranar talata. A cikin shirin kowa ya bar gida ka gida ya bar shi wanda ni Abdulaziz Adili Toro ke hadawa da kuma gabatarwa. A cikin shirin namu za ku ji ta musamman da wasu 'yan asalin Afirka da suka bar inda suke domin neman rayuwa ingantacciya zuwa wasu kasashe. A yau kuma ga ci gaban hirarmu da Malam Buhari Musa ɗalibi ne a jami'ar columbia kuma ɗan asalin ƙasar nijar ne mazaunin jihar new york da ke na amurka to gare ka malam buhari a jami'ar columbia shi ma harkar software amma wannan dai wannan ah, position ita ne ana ce mata ah, data analyst haka kama ku ne ke ƙididdiga a kan abubuwan da mutane ke sa cikin yanar gizo kenan haka haka to ita wannan data me data analyst ga wanda bai sani ba to da wanda bai sani ba data analyst ka san akwai shiga iri-iri mm-hmm. to yanzu ni dai wanda nake yanzu duk abin da ya kasance wannan kamfani din da da mutanen da ke musu aiki mm-hmm. do abun ga do do information din su duka bayanan su haka bayanan su haka duk mu muke kula da su muke kula da su kuma har ka biya su duk mu muke kula da ita to ita wannan ah, in ce wannan wannan sabon fanni ne zance na na yanar gizo ake madina na ganin ka wani irin amfani zai iya yi ma al'ummar mu ah, wadda ke a Nijar Najeriya kamar Chadi kama ya yi amfani da wannan ilimi da kai ka koya anan. To wannan ilimi za yi amfani tun da ganin nake yanzu ko da kasar mu ta Nijar ba mu kai can ba amma inan zuwa gaba yanda yanda harkokin da ke ganin su mu ma za mu za mu kai can in mun kai can inda ko wani ko wace societe suna amfani da da da da ordinator da komi ana sa bayanan ma'aikata cikin kwamfuta to wannan za mu iya yi amfani da shi mm-hmm. haka yake kana da alamun za ka koma a gida Niger ko ko kana nan? To a yanzu haka ina nan amma ka san gida gida ne ba ka yiwa bar gida ko da ko da kace ko yadda kace ko bar gida gida ta bar shi mm. amma don mu dai ni dai gani nake karshe na gida ce. Mm, haka ne. A yanzu ba ni ca yau ba ni ca gobe amma dai do abin da nake yanzu kokarin da nake dai in samu abin da na haza in lokaci ya yi Eh, in Allah da Allah sai in koma gida eh, to yanzu ka fara da sabon digiri da kake ce kana son kara digiri akwai digiri ka fara ko ko kana shan fara ne a shi yana shirin fara shi Allah yarda hmm, shi kuma a za ka ci gaba ne cikin cikin abin nan computer science ko ko wani fanni daban insha Allah cikin computer science dai zan gaba ni ci gaba da wannan hmm. to yanzu mata musamman in ce a Nijar akwai da dama suna da kuzarin koyon wannan eh, sabon ilimi zance na computer science ko matasa a can wajen idan suna so su koyi wannan wani kira gare ka me kamata mai da hankali a kai to wallahi abu da nake kira dai ba mata kaɗai ba duk wanda ke iyawa in ma ya ake cewa mashi mu suna ji abu ne da ya kamata a zance koyawa cikin a koya ma yara to suna kankanwa tunda a nan kaga yara tun suna kanana ake koya musu da cikin makaranta tunda abu ne eh, nan zuwa gaba duk gudan duniya eh, haka ne ta hanyar da za a biya hmm. to inda kai duk inda kai yanzu komi komi da komputa za a yi shi hmm, haka ne. ko kaga in baka iya harka komputa ba ko sai a barka baya. Na san kana a New York kuma wannan bullar wannan sabon cutar coronavirus tana ta ta jama'a. Ya kaga yanayin na wannan sabon cutar. wallahi to wanga dai sai dai mu ce Allah ya kiyaye mu ah, Allah ya kiyaye mu da inda muke cikin duniya amma a nan New York ah, mu dai ka abun ta matsa mana kwarai wannan ciwon ya matsa mana kwarai tun da yanzu a inda muke ni kan kai na yanzu kwana uku ban ga waje ba ka gani kana hmm. kwana uku ban huta ba ah, in ma ka huta yanzu sai dai zuwa neman abinci ko ko wanda wanda ba da lafiya zuwa neman magani hmm. amma a nan a nan kullum wayanda ba su da lafiya da wannan cutar karuwa dai ne suke wayanda an nan rasa ransu saboda wannan cutar kuma karuwa suke to bayanin da nake da yan uwanmu a can Niger kai na Africa ma duka duk inda ake ji kowa ya ɗauki matakin da yake iyawa ya rabu da wannan cuta mataki shine ku yi nesa da juna ku bar yawan hita ku zanki wanke hannuwanku kuma ka a taba huska in an tuna ka a taba huska to ganin ka wani kira gare ka ga gwamnatin Nijar musamman ta shugaba Muhammadu Isu kan wannan cutar da ta bullo rayuwar matasa a Nijar. To wannan ni da kira da ke gare ni tun da na gani dai har sun fara sun fara ɗaukar matakai cikin hanya ta kirki. Abin da zan karawa dai sai in ce musu dai sai a taimaki talakawa tun da dai a Nijar duk mun sani ba iya cewa mutane kasuta. tunda wani sai ya hoton ne za a samu abincin yau ko na gobe a yi ta ba da bayani a yi ta taimaka talakawa talakawa inda ake iyawa don a rage su, balle kuma waɗanda tsohi don su ne wannan abin za ta shawo kwarai ga ganin ka kasashen mu kamar Nijar ya kamata su Najeriya ya kamata a ce gwamnati ta zo ta fara taimaka ma talakawa kamar nan kan kadi ba Amurka an ce mutane ga su biya haya za a ba an za a ba da taimako za a ba mutane kuɗi za a taimaka mutane wajen abinci ga ganin ka shugabannin Afirka su ma ya kamata a ce sun ba da nasu taimako akan wannan lalle dai kan ya kamata su ba da nasu taimako ya kamata su ba da taimako su taimaki talakawa tunda in ba haka akai ba duk yadda aka yi wani sai ya hota ya kai kasuwa neman abinci to kuma kasuwa duk mun sani can ne mutane za su yawa to in shugaban mu suna iyawa shugabannin mu in suna iyawa abin da ya kamata su yi abin da ya kamata su yi su taimaka musu in ma ba a iya yi a taimaka don wata guda in taimakon bako ya ke iya bada sai a bada kowa ya zamna gida ka wannan kadai ne za mu iya a kan wannan cutar. to malam buhari musa kenan dan asalin kasar niger mazaunin jihar New York mun gode da ka bamu damar tattauna tare da kai a cikin shirin namu na kowa ya bar gida kai gida ya bar shi wanda ni Abdulaziz Adili Toro ke hadawa da kuma gabatarwa daga nan sashen Hausa na muryar Amurka sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya yarda. To a gaida Abdulaziz Adili Toro To yanzu kuma lokaci ne da sule Muni Barma zai kamuna shirin jaridun jamhuriyar Nijar. Zan fara sharhin jaridun na wannan mako da jaridar Air Info wace ta rawaito cewa 'yan cilani sama da arba'in daga cikin 250 ɗin da aka killace fiye da mako guda a filin kwallon ƙafar garin Agades sun gudu daga wannan sansani jaridar ta ce a makon da ya gabata ne aka kwaso waɗannan kwararrun 'yan cirani daga iyakar libya aka kuma jibge su a dirku kafin a fice da su a gadas mafari kenan hukumomi suka killace su a matsayin rigakafin cutar corona jaridar lanketar ta ce hukumomin da'irar da mai sun kafa dokar tilasta wa jama'a amfani da kyallen rufe hanci a ci gaba da daukar matakan dakile yaduwar cutar covid-19 dokar wace ta shafi motocin taksi da na jigilar cikin gari da kasuwanni da manyan shaguna na cin karo da tsarin da gwamnatin jamhuriyar nijar ta shimfiɗa a kwanaki abin da ke nunin shugaban da'irar ta mai muktar mamudu ya ɗauki matakin da ba huruminsa ba jaridar lactualite ta bayyana cewa wasu 'yan majalisar dokokin faransa sun fara daukar matakan tursasawa gwamnatin kasar ta tsoma bakinta don ceto wasu 'yan gwagwarmayar da gwamnatin nijar ta kulle a gidan yari ba a kan ka'ida ba jaridar ta ce dan majalisa eric coquerel da ke kan gaban wannan yunkuri a wata wasikar da ya rubuta wa ministan harkokin wajen faransa jean-yves le ya ja hankalinsa akan bukatar faransa ta tayar da kasashen duniya daga barci don ganin an tilasta wa hukumomin Nijar soma mutunta 'yancin bil'adama. Mun rufe da jaridar Levenaman wacce ke cewa wata takaddama ta kunno kai a bankin raya kasashen Afirka wato BAD ko ADB bayan da wasu jami'an bankin suka zargi shugabansu Dr. Adesina Akinwumi da nuna son rai a aikin shugabancin da aka bashi. lamarin da ya sa aka kaddamar da binciken sirri don tantance gaskiyar lamari to amma jaridar ta ce dr akinwumi ya yi watsi da wannan zargi da ya ce kazafi ne kuma gaskiya za ta bayyana a cewarsa sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar nijar to madalla a gaida sule mummuni barma da kuma haka ne muka kawo karshen shirin namu na musamman da muka kawo muku daga nan ofishinmu da ke birnin yamai a sanadiyar matsalolin da ake fuskanta a babbar tashanmu da ke birnin washington dc a sakamakon yaduwar cutar coronavirus a madadin dukkanin ma'aikatan sashen hausa na murya amurka ni yusuf abdullahi nake cire ku a kasance lafiya daga nan ofishinmu da ke birnin yamai.